Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Ɗabi'ar African Time ko kuma ɗaukar dogon lokaci kafin fara taro daga lokacin da aka ambata ya zamo hali a tsakanin 'yan Najeriya. ta yadda in mutum na so a zo taronsa da wuri sai ya saka cewa za a fara ƙasa da sa'a ɗaya ko sa'o'i biyu. Shin menene abin da ke sa 'yan Najeriya jinkirin fara taro ne? Ko wannan jinkiri na da wata illa? Anya ana samun masu zuwa taro a kan lokaci? Da farko ga tattaunawar na Khadija Ibrahim da wata da jinkirin fara wani biki ya fusata ta. ga abin da take cewa. Ni sunana Aisha Abubakar. Um, a ina kike yanzu din nan? Mun ni ga nan mun zo zo biki ne mun zo bikin wata ya take a kuri na so ga mun nan mun zo zo launching ɗinta ne. Karfe nawa aka ce za a fara taron nan? To gashi nan dai a jikin katin an buga an sa karfe ɗaya ne amma yanzu ga mun nan tun karfe ɗaya dai da rabi na zo gurin nan gashi nan ba alamu ma za a fara amarya da ungon ma kansu ba su zo ba. Ƙawaya wani dai duk ba wanda tun tuntuni ake tishe mana dai suna hanya suna hanya wasu ma sha biyu suka zo birnin ana ta kwamfin shi nan masu jin yunwa karangana ni ma nan na fara jin yunwa da dai an ce tun karfe daya na zo birnin daya da rabi ya ce a ce an fara dai ko da dai an daɗe dai a fara ko wajen karfe biyu ne ko biyu da rabi amma gashi ne yanzu har hudu ta kusa ba alamu ma za a fara gashi nan kowa sun zazzauna dai sun gaggaji ga alamun fuskokin kowa nan ina gani ba mai jin daɗi a nan gudu suna kowa ke tana aiki mana amana da an gwazo amma da an gwazo har yanzu ba su zo ba yaya kike ji a ranki da har yanzu ba fara taron nan ba gaskiya ba zan karya ba sun san ban ji daɗi ba sam ban ji daɗi wannan abun ba kamar da inda na faɗa miki gashi nan dai kina gani ba kin ga fuskokin wayancan mutane duk a wurin ma tsaki ake ta yi yunwa ne bakin ma duk ya mutane rai saboda an ga an zo zo kuma mutane sun zo da guri sun karfe ɗaya da rabin nan na mutane sun zo zo kin ga yanzu awa kusa nawa kenan amarya da ango ba su zo ba aikin ku ba a fara biki ba sosai ma sai sun zo ne a biki za a fara amma ba su zo balantana kuma an ce mana karfe daya bai kamata irin hakan ba fara don gaskiya ban ji daɗin hakan ba a to wannan ne karan farkan irin wannan da ke faruwa da ke a'a in dai big bukukuwa ne haka suke sai a ce ga lokacin da za a je a jeje mutane kuma za a zo a fara ba in dai wannan ne ya sha faruwa haka bukukuna haka za ki ga an je haka bikin wata eh, ya kawata ma da muka ta zuwa haka muka je wani makarkanta ba wasu sun fara ma tafiya ne kama a fara bikin duk wannan daɗewan ya yi yawa to yanzu um, wannan bikin da kika zo amarya da angon sun ba da dalilin ko in ce tunda su zo ba sun turo mutane sun ba ku dalilin me yasa su zo ba mu dai duk wanda da an tambaya sai ga ana cewa dai suna zuwa tun da ake cewa suna zuwa suna zuwa ba amarya da ango ba kawayen amarya wasu na ila sun tsaya yi makeup din su ne to wa sani dai to bayan wannan akwai inda kike so zuwa ko kuma akwai abin da kike so ki bayan bikin nan a kare gaske kowa yana da harkokin shi da zai je da mai kuma yi ni garin na muna ce wannan bikin ba zai wuce in ma ba fara da wuri ba a ce an suna ce daya a fara biyu zuwa hudu a gama kowa ya je kan harkokin gaban shi amma kin ga yanzu suna hudu ta kusa ba a fara ba amma ce an fara hudun ko kin ga za a kusa mafi da wannan zan je gida zan ba mijina girki amma kin yanzu ba shi yiwuwa sai dai in bar bikin ko ko in tsayar da wannan sai dai a zaɓa da kin kwakan ku bai yi ba wata baiwar Allah kenan a tattaunawar ta da Nana Khadija Ibrahim da bayanin yadda fara wani biki ya bata mata rai. Mun tuntuɓi 'yan Najeriya da jin su kuma yaya suke mu'amala da lokaci an gayyace su taro. Sunana Sanusi Muhammad Kwaini. Ah, a gaskiya idan aka gayyace ni taro ya danganta ga yanayin taron kusancin taron da nisa ne ko kuma kusa ne a misali idan anan kusa ne kusa da ni zan iya shiryawa kamar karfe uku da rabi wanda bai wuce in yi tafiyan minti ashirin ba a takaice dai ya zamto na isa gurin kamar saura minti biyar ko kuma na isa gurin hudu da minti biyar gaskiya yawanci ba ma taro ma ko kirana na aka yi aka ce mu haɗu a guri kaza to na fi so in isa gurin gab da lokacin a misali bai wuce minti biyar ba ko kuma lokacin ya wuce da minti biyar haka ƙarƙari ya yi na ƙara in ƙara da minti goma gaskiya suna na aisha ba na yaya to idan aka gayyace ki taro kaman karfe hudu na yamma karfe nawa zaki fara shiri kuma karfe nawa zaki kai wajen zan fara shiri karfe biyu sai na kai wajajen karfe uku me yasa kike haka saboda ba na so na yi latti kuma ina so na je da wuri da na samu kujerar gaba so ba na so na yi musu komi na idan ta saboda idan na je na ga komi idan sai na dawo gida da wuri gaskiya ni ba na wasa da lokaci idan ka ce mun za ka fara taro ne ko mani ne ne za ka fara karfe tara ko takwas to gaskiya akalla minti talatin ko ashirin kafin wannan lokacin na kan isa wurin na je na zauna saboda na samu natsuwa don na fahimci menene kake so kai? Wannan ni a na ne kusan duk wanda ya san ya san bana wasa da lokaci saboda ni da a jira ni gara na zauna na jira. Wannan ka'ida na kenan. Waɗansu 'yan Najeriya kenan da bayanin yadda suke amsa gayyata. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. To madalla, kafin yanzu kun ji muryoyin waɗansu 'yan Najeriya da bayanin yadda suke amsa gayyata, da yadda rashin fara wani taro ya fusata wata bayar Allah. Umar El Faruk ɗan jarida ne manazarci kuma marubuci, sannan mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. Yana halartar taruka a ciki da wajen Najeriya. Ya yi mana bayani kan illolin da ke tattare da wannan mummunar ɗabi'a ta jinkirta lokacin fara taro da gangar a Najeriya. wannan ɗabi'a an danganta ta da 'yan afirka amma kuma idan muka yi dubi na hakika bai kamata a ce 'yan afirka su suke ɗabbaka wannan al'amari ba kasancewar 'yan afirka mutane ne da aka san su sun ginu akan addinai da kuma al'adu babu shakka a dukkanin al'adun mutanen afirka babu wata al'ada da ta yadda da saba lokaci ko kuma saba alkawari domin saba lokaci tamkar saba alkawari ne idan muka duba sai kuma ya zamana turawa su sun fi mu ɗaukar lokaci da muhimmanci duk da galibi daga cikinsu akan samu inda ma ba su yadda da kafuwa wanzuwa Allah ko addini da sauransu ba to abin da za a lura anan nan shine yawanci 'yan afirka waɗanda suka bar ƙasashensu kamar najeriya ko ƙasashen afirka zuwa wasu ƙasashen turai da yawansu suna rasa ayyukansu wasu suna rasa motocin sufuri wasu suna rasa ma jirgi domin zuwa wato electric train jirgin ƙasa kenan daga wannan wuri zuwa wancan wuri saboda ɗaukar lokaci sasakai wato rashin ɗaukar lokaci da mahimmanci hmm. idan muka duba anan zamu ga da yawa za ka ga ɗan afirka saboda sabo da ya yi da rashin ɗaukar lokaci da mahimmanci ko da a ɗakin jarabawa ne ko da a makaranta inda nan ne tushen wajen da ɗalibi zai samu ilimi a gina mushi rayuwa a canja shi daga sufuri ya zama wani abu ɗaya sai ka ga misali malami ya sa karfe kaza za a yi lacca malamin nan ba zai samu zuwa laccan nan ba idan misali ya ce karfe tara ne to insha Allah wani lokacin sai karfe tara da rabi wani lokacin ana neman goma ma sannan zai shigo to kaga anan ɗalibin Najeriya ko ɗalibin Afirka zai ɗauka cewar haka rayuwar duniya take wato kawai lokaci wani abu ne kawai da ake dan sa shi a baka amma ba abin da ya kamata a bashi muhimmanci ba. Menene abin da ke sa 'yan Najeriya jinkirin fara taro ne akan lokaci ko kuma baiwa lokacin ma kansa muhimmanci? Yadda mu 'yan Afirka ko 'yan Najeriya muka taso da rashin ɗaukar lokaci da muhimmanci, ba mu ɗauki lokaci da muhimmanci ba. A Najeriya ne zaka ga mutum an ce taro karfe goma, amma in Allah da karfe goma nan ne zai ce a samu shi abin kari, karfe goma nan ne zai ce duba ruwan nan ya yi ɗumi kafin ya fara shirin tafiya wajen taron sai ka ga abin da ya kamata a yi shi cikin awa guda ko minti talatin in muka kwatanta da wasu kasashe. sai ka ga a najeriya an shafe rana yini guda ma a taron da ya kamata a yi shi a minti talatin ko kuma ƙasa da awa guda saboda haka ɗabi'an mu ce ta mutanen afirka kuma a najeriya da yake dai muna ganin yadda 'yan najeriya suke ba wannan muhimmanci har ma an saba rashin sanin mahimmancin lokaci yasa 'yan Najeriya ke wasa da lokaci shi yasa wani lokacin kamar mu abokan aiki 'yan jarida in za mu ba da gayyata musamman mu ma'aikatan gidan rediyo sai mu ce "Rediyo time. A ko za ka iya bayyana mana waɗansu daga cikin asarori da 'yan Najeriya ke tafkawa sakamakon wasa da lokaci? Na farko akwai wato asarar lokacin shi kansa. hakanan hatta kudaden shiga ma akan rasa su a wasu lokutan a kamar kamfanoni da kuma a wuraren tattara kudin shiga domin asara ce mai yawa sosai a ce karfe kaza za a yi kaza kuma kazan nan bai yiwu ba Na ji kana bayani ɗazu kamar a waɗansu ƙasashe za ka ga 'yan Najeriya suna fuskantar matsala ta asarar lokaci ko asarar eh, jirgi ko ya zama dai saboda sabo da wasa da lokaci. Ka bayyana waɗansu daga ciki. wata rana mun je a nan afirka ma a jamhuriyar niger mun je a gadas a tashar mota ina faɗa maka akwai mutum kusan hudu da sun riga sun biya tikiti da ike su suna da tsari in ka zo za ka shiga irin motocin su irin safa-safa din nan za ka je ne kamar kai bukin ɗin tiket ɗin jirgi karfe kaza da lokacin da da lambar kujerar da za ka zauna duka akwai akwai 'yan najeriya da suke cikin tawaganmu da za mu je mu halarci wani taro a agadas wanda mutum biyar daga cikinsu sun rasa wannan mota da ya kamata su tashi saboda me sun yi ta bacci karshe a wannan ranar ba su iya samun mota ba saboda tafiya ce mai tsayi Karshe sai da suka sake kwana suka sake biyan kuɗin masauki da kuɗin abinci da sauransu kamar yadda na faɗa da yawa 'yan najeriya wasu suna rasa ayyukansu wasu suna rasa kuɗin sallamarsu na aiki a rana wasu suna rasa tikitin jirgi na jirgin ƙasa ko na sama da ma motoci saboda to rashin bawa lokaci mahimmanci babu shakka 'yan najeriya ya kamata a ce mun ɗauki lokaci da matuƙar mahimmanci a al'amuran mu domin lokaci duk sanda aka ce lokaci ya riga ya wuce to fa ya wuce kenan babu dawowa da za ka duba irin shekarun da ka kwashe a baya ka auna zuwa yanzu da lokutan da ka kwashe a zaman majalisa hirar ba gaira ba dalili wanda an ɗauke shi al'ada ce ko ɗabi'ar mutanen afirka za ka ga cewa wannan zama ma da kake ɓata lokaci ne Tuma sauraro da wannan bayani na Umar El Faruk dan jarida kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na na Khadija Ibrahim. Ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.